أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai, kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru wanda daga nan ne zai kawo mu shirin nan na wato kokun san tare da Abdullahi Salo Katsina inda zai kawo mana mai suka faru a rana mai kamar irin ta yau a cikin tarihi. daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na koyon harshen farisanci wanda daga nan kuma sai mu kawo muku kissoshin rayuwa tare da tahir amin shirin na wato duniyar mu a yau shine shi na gaba za mu gabatar muku daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na noma tushen arziki wanda Mustapha Adam shirya kuma zai gabatar. To da wannan ne mu kawo ƙarshen dukkan shirin namu da za mu gabatar muku na shirinmu na rana. Yan sai a daga cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta karbi bakuncin taron ƙasashen da ke makwabtaka da Afghanistan da kuma ƙasar Rasha. A yau ne za a gudanar da taron koli na ƙungiyar ECOWAS a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Isra'ila ta kashe wani ne matashi a wani hari ta kai a arewacin kogin Jordan. yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran ta karbi bakuncin taron ƙasashen da ke makwabtaka da Afghanistan da kuma kasar Rasha. Iran ta karbi bakuncin buɗe taron musamman da wakilan kasashe da ke makwabtaka da kasar Afghanistan da ƙasar Rasha domin gudanar da tattaunawa mai ma'ana a yankin da kuma bayyana irin kaluban da ake fuskanta a ƙasar ta Afghanistan. Wannan tattaunawar ta bayyana irin matakan da za a ɗauka da kuma bita tattaunawar da aka yi kusan shekaru biyu suka gabata. Da hakan yake nuna irin buƙatar da ake da ita na yin sauri wajen yin aiki tare tsakanin ƙasashen. wanda kai tsaye zai shafi yanayin da ake ciki a ƙasar afghanistan domin samun tabbaci da daidaito a ƙasar afghanistan ya damu dukkan yankin baki ɗaya wakilai daga ƙasashen pakistan rasha china tajikistan uzbekistan da kuma turkmenistan manyan jami'ansu ne suka halarci wannan taro da hakan ke nuna kimar taron ganin irin saurin da ake samu a siyasar afghanistan ko kuma irin sauyin da ake samu a siyasar afghanistan a cikin sauri taron yana son kawo daidaito da dabarun haɗin gwiwa a yankin da kuma warware matsalolin ƙasashen a wajen bayanin buɗe taron ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya nuna irin jin daɗinsa ga dukkan mahalarta taron ya ce halartar ku ta ƙara tabbatar da cewa dukkanmu muna so ganin zaman lafiya da hatsaro ya tabbata a yankin baki ɗaya. A yau ne za a gudanar da taron koli na ƙungiyar ECOWAS a birnin tarayyar Najeriya Abuja. shugabannin kasashen kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas sun hallara a birnin abuja na najeriya don buɗe babban taron koli da za a fara a yau lahadi bayanai sun ce rashin tsaro da kuma juye-juyen mulki musamman masu sarkakiya da aka samu a gini bisau da kuma yunkurinsa a jamhuriyar benin shine ke ganin wato ake ganin taron zai fi mayar da hankali a kai a yanayin wannan taro na musamman taron na wato taron na zuwa ne mako ɗaya bayan yunkurin kifar da gwamnatin Benin da shugaban ƙasar Patrice Talon ke jagoranta a Kwatano da kuma damuwa kan rikicin siyasar Gini Bisau da tabbatar taɓarɓarewar tsaro a arewacin ƙasashen gabar tekun yammacin Afirka. Wannan shine taron kolin na farko da shugaban ƙasar Saliyo, Julius Madabio, ke jagoranta a matsayinsa na shugaban ƙungiyar ECOWAS. inda ake sa ran zai jagoranci yanke muhimman shawarwari kan tsaro a yankin. ana sa ran taron na Abuja zai kuma zama dandalin kammala bikin cika shekaru hamsin da kafuwar kungiyar ECOWAS ta da yanke shawarwari kan matakan da kungiyar za ta ɗauka domin tunkarar kalubalen tsaro da siyasa da ke ƙara ta'azzara a yankin yammacin Afirka. Isra'ila ta kwashe ta kashe wani Falastini matashi a wani hari da ta kai a arewacin kogin Jordan. Watanni sun bayyana cewa sojin Isra'ila sun harbe wani matashi wa Falastini a wani same da suka kai a cikin dare a wani gari da ke arewacin gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Wani mazaunin yankin ya ce sojin na cin karansu ba baka a yankin. Kamfanin dillacin labaran Falastinawa na Wafa ya sanar cewa sojin Isra'ila sun buɗe wuta kan wani yaro matashi ɗan shekaru goma sha da haihuwa, Muhammad Iyad, a arewa maso yammacin garin Jenin, inda a nan take ya ce garin kunan. ‘Yan sa'o'i kafin afkuwar lamarin sojin Isra'ila sun farma garin inda suka fara binciken gida-gida tare da harbe-harbe da harsashi mai rai da kuma wurin gurneti, lambar da ya jawo mai da martani mai tsanani daga al'ummar garin. Ƙungiyar ba da agaji ta yankin Falasɗinu ta ce, wani ma'aikacinta guda ɗaya ɗan shekaru talatin da haihuwa ya jikkata bayan da sojin Isra'ila ko kuma wani sojin Isra'ila ya buɗe ya harbe shi da harsashi mai rai a ƙafarsa, kafin daga bisani aka yi asibiti da shi domin yi masa magani. To kada ku sha'afa labaran fa suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla yanzu kuma sai a saurari ci gaban labaran na duniya. Shugabannin majalisar ƙasar Iran ko kuma shugabannin majalisar ƙasar Iran da Ethiopia sun da taron manema labarai. Shugaban shawarar musulunci na ƙasar Iran Muhammad wato Bakir Kalibov da kuma takwaransa na ƙasar Ethiopia ta Gese Chafo sun yi taron manema labarai inda suka jaddada game da kyakkyawar alaƙa da ke tsakanin majalisun guda biyu. da kuma kafa kwamitin haɗin gwiwa na tattalin arziki da kuma alaƙar kula da iyakoki. Wannan musayar ra'ayi da aka yi tsakanin shugabannin majalisar ƙasar Iran da Ethiopia yana nuna irin muhimmancin ƙarfa dangantaka tsakanin Tehran da Addis Ababa a bangaren siyasa da kuma tattalin arziki. Ethiopia tana da matsayi mai muhimmanci a yankin ƙahon Afirka kuma kusa da tekun Bahar Maliya da kuma Babul Mandab. wuri mai matukar mahimmanci a matakin ƙasa da ƙasa da ake binciken jiragen ruwan kasuwanci da makamashi. Wannan ya sa Iran take ƙoƙarin ƙara fara hulɗa da ƙasashen Afirka a matsayin wani ɓangare na kare manufofinta bayan shigarta cikin ƙungiyar ta BRICS. Ƙarafa dangantaka da ƙasar Ethiopia zai sanya ƙasar Iran ta ƙara tasiri a yankin kuma samar da wani sabon wuri na tattalin arziki da haɗin gwiwar siyasa. To da ƙarshe za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Ghana ta kori wasu Yahudawa guda uku don mayar da martani kan zafin 'yan ƙasarta da Isra'ila ta yi. Rotanni sun bayyana cewa gwamnatin ƙasar Ghana ta kori wasu Yahudawa guda uku da ƙasarta domin mayar da martani kan matakin da Isra'ila ta ɗauka na korar 'yan ƙasarta a filin hawa da saukar jiragen sama na Ben wannan mataki ya aike da wani saƙon diflomasiyya ne duka wato da ke nuna cewa ƙasar ghana a shirye take ta ɗauki matakin mayar da martani don kare martabar ƙasarta da haƙƙin 'yan ƙasarta kan duk mataki na cin zarafi da isra'ila za ta ɗauka ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ghana ta ce tana kimanta duk wata dangantaka da ke tsakaninta da ƙasashe don haka tana sa ran za a girma 'yan ƙasarta a duk ma'amar da za a yi da su kamar yadda sauran ƙasashe ke sa ran ita ma za ta yi mu'amala cikin girmamawa da mutuntawa ga 'yan ƙasarta. Tuni dai ƙasar Ghana ta gayyaci mai kula da ofin jakadancin Isra'ila ƙasar cikin gaggawa ganin cewa jakadan baya nan domin amsa wasu tambayoyi. Rahotanni sun nuna cewa 'yan ƙasar Ghana guda bakwai da suka tafi Isra'ila an tsare su a filin jirgin sama kafin daga bisani a koro guda uku zuwa gida. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuka saurara daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama domin a saurari shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha hudu ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan Jumada Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru ɗari biyu da ashirin da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan Disamban shekara ta alif ɗari takwas da biyar wani masani ɗan ƙasar Birtaniya mai suna George Branklon ya gano irin zafin da ke tattare da makamashin Cole a karan farko kafin wannan lokacin da ana amfani da gawayi ko kuma makamashin kwal ne wajen kyautata gine-gine amma bayan da brantlon ya gano wannan makamashin mai zafi an fara amfani da shi a bangarori daban-daban na rayuwar jama'a da hakan ya hada da girki da kuma makamashin jiragen kasa da dai sauransu masu saurare kun kusan cewa shekaru 44 da suka gabata rana irin ta yau 14 ga watan disamban shekara ta 1881 majalisar dokokin haramtaccen kasar isra'ila da ake kira kenneth ta kafa wata doka wadda ta mai da yankunan tuddan na kasar syria wanda isra'ila ta mamaye daga kasashen laraba a shekara ta 1967 a matsayin wani bangare na kasar yahudawa da suka kafa gwamnatin kasar syria da kuma larabawa mazauna yankin da dai sauran kasashen duniya ba su amince da wannan matsayi da majalisar yahudawan ta dauka ba gwamnatin kasar syria dai ta kin tattaunawa kai tsaye tare da isra'ila domin sulhuntawa akan wannan batu tun a wancan lokaci tana kafa sharadin cewa dole isra'ila ta mayar mata da yankin nata dangolan kafin duk wata tattaunawa masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan disamban shekara ta alif ɗaya tara da casa'in da biyar aka amince da yarjejeniyar sulhu wadda ta kawo ƙarshen yakin bosnia wadda ake kira da yarjejeniyar dayton an amince da yarjejeniyar ne a zaman paris a ranar 21 ga watan nuwamban shekara ta biyar wadda aka rataba hannu a kan yarjejeniyar a kasar amurka a tsakanin ɓangarorin bosnia sabiya da kuma croatia daga lokacin da kuma aka kawo ƙarshen yakin da sabiya ba su haƙaddamar a kan musulmin bosnia kuma a raba bosnia da sabiya da kuma kurusha bisa la'akari da kabilanci kuma yarjejeniyar ta fi baiwa sabiyar da kurusha muhimmanci babban abin da bosnia ta rabota da shi dai a wannan yarjejeniya shine dakatar da kisan kyashin da ake musu a lokacin inda aka kashe musulmin bosnia kimanin dubu ɗari biyu da hamsin masu saurare ko kun san cewa shekaru 226 da suka gabata a rana irin ta yau 14 ga watan disamban shekara ta 1799 george washington ya mutu george washington yi shugaban farko na kasar amurka an haife shi ne a ranar goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta alif ɗari bakwai da talatin da biyu a jihar virginia duk da rashin mahaifinsa ya ci gaba da karatunsa kuma ya zama ɗaya daga cikin fitattun mutane na jun halin amurka a lokacin yakin da aka yi da faransa da kuma mutane waɗanda suke 'yan asalin yankin amurkan shekara ta 1753 da kuma adawa da manufofin mulkin mallaka na birtaniya an naɗa george washington ne don ya jagoranci mayaka a lokacin juyin juhalin amurka kuma ya samu damar kwato kasar daga mulkin mallaka na burtaniya a lokacin shekara ta 1787 ya zama shugaban yarjejeniyar tsarin mulki kuma shekara ɗaya bayan haka ya zama shugaban farko na kasar amurka duk da cewa dai ana kiran washington da sunan wan al'umma kuma jarumi na 'yancin kai na amurka amma manufofinsa da na zamaninsa sun gina ne a kan tsarin 'yan jari hujja da mulki na murkushe 'yan adawa wanda kuma ya haifar da wasu rikice-rikice a cikin kasar ta amurka a cikin manufofin gwamnatinsa na kasashen waje ya yi kokarin ganin cewa ya inganta dangantaka tsakanin amurka da burtaniya sannan kuma mulkin sa ya soye kama da salon tsarin sarauta irin na ingila washington ya mutu ranar 14 ga watan disamban shekara ta da tara yana da shekaru 67 a duniya banda ya yi wa'adi biyu a matsayin shugaban ƙasa. an sanya wa babban birnin kasar amurka sunan washington ne domin girmama shi masu rare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata rana irin ta yau allah yi wa babban malamin addinin musulunci shah mahadi wa'iz khurasani rasuwa wannan babban malami dai ya kasance ɗaya daga cikin mashahuran malamai waɗanda suke wa'azi da kuma ilmantarwa a zamaninsa sannan kuma ya himmatu matuka wajen yaɗa koyarwa irin ta addinin musulunci bisa tafarkin ahlul bait amincin Allah ya tabbata a gare su ya kasance yana zuwa mumbari a mashad da wasu garuruwa daban-daban a cikin kasar Iran hakanan kuma da wurare na ibada masu tsarki a ciki da wajen kasar yakan gabatar da bayanai a farfajiyar hubaran Imam Hussein da ke birnin Karbala da kuma hubaran Imam Ali da ke najab da ƙarshe da ya rasu a birnin mashad yana da shekaru 82 a duniya bayan shafe shekaru 70 yana hidima ga addinin musulunci da kuma rayuwa ta ɗalibta da karantarwa da wallafe-wallafe na littafan addinin musulunci an bindiga wasu a hubbaran imamu ali ibn musa rida alaihi salam da ke birnin mashhad آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na 165 A cikin wannan darasin dai za a ji cewa Muhammad a yau ya zagaya wani baje koli da ake yi na kayayyakin gargajiya a wani babban ɗakin baje kayayyaki da ke cikin jami'ar Tehran, inda da dama daga cikin masu ɗinka kayan gargajiya daga sassa daban-daban na ƙasar Iran suka baje kayayyakinsu a wannan wuri. Daga ciki kuwa har da malama zamani wadda ɗaya ce daga cikin mutanen da suka shahara a ƙasar Iran wajen ɗinka kayayyaki na gargajiya waɗanda ake matuƙar sha'awar su a ƙasashe daban-daban da ke yankin muhammad dai ya je ɗakin da malama zamani ta aje kayayyakinta inda ɗaurin mutane suke diba kayayyakin da ta ɗinka za mu ji tattauna ta gudana tsakanin shi da ita to amma kafin nan sai mun fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. تبریک میگویم اینا ته مرنا نمایشگاه بج کولی لباس توپاپی زیبا میکاو متشکرم نگودی من خوشحالم نی نی پرین چکی شما دیدن کردید کو کندیبا امیدوارم اینا پتا توجه کلا آن جلب کرده باشد شی یکسن چه می جاو هنکلی نی. البته کوده که علاوه بر بگو da ƙari اکن خانوم ملما با هجاب mai hijabi musulman musulmi munasib wanda ya dace dar a hakika mahalli na gargajiya fushide lullubabbe poraz cike da suzanduzi دینکی ده اللوره هنر پساها قیمت پراشی گران ادا حق با شماست کنا ده گسکیا علت دلیلی گرانی سادا، پارچه یادی دست هنو آن انجام می شود انا ایوتر دشی شهر برنی کمتر مپی کرنچی این گونه احکا من دیده ام نی نتبا گنی همینطور است حکه یکی تر gabatarwa jadid sabo pushesh tufafi arzishmand mai kima shoma fikir mikonit betawanid kina tunanin zaki iya ƙaira irani wanda ba na iran ba Arze. nunawa keshwar ƙasa Orupa'i. na nahiyar turai Mukhtalif. daban-daban man barpo karde am ni na kafa man ƙas daram ni ina da nufin mardum mutane duniya دنیا با توجه به اینکه بس لعکری ده چوا پوشیده للعبه غربی نیما آنها استقبال می کنند سو زاسو کربا تاریخ تاریخی توجه لوره غالبا mafi یور لوکتا انسان متن به ویژه آنها داشته اند سو سن کسن سنا دا بنابراین سبوده haka به نظر من اگنینا مورد پسند قرار می گیرد zai samu karɓuwa. To madalla banda muka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa tsakanin Muhammad da kuma malama zamani. خانم زمانی به شما تبریک میگویم در این نمایشگاه لباسهای زیبایی به نمایش گذاشته اید متشکرم خوشحالم که از این نمایشگاه دیدن کردید امیدوارم لباسهای ایرانی توجه شما را جلب کرده باشد البته این لباس ها علاوه بر زیبایی برای خانم های با حجاب مسلمان مناسب هستند بله در واقع مشخصه لباس های محلی ایرانی این است که پوشیده و پر از سوزندوزی و هنرهای ظریف دیگر هستند. بله، اما قیمت این لباس ها خیلی گران است. حق با شماست. علت گرانی این لباس ها این است که پارچه مصرفی آنها نفیس است و سوزندوزی ها با دست انجام می شود. اما من در شهرهای ایران کمتر این گونه لباس ها را دیدم. همینطور است. این طرحی جدید از پوشش محلی و مد روز است. کار شما بسیار ارزشمند است. فکر می کنید بتوانید این لباس ها را به غیر ایرانی ها هم عرضه کنید؟ بله من در کشورهای اروپایی نیز نمایشگاه های مختلفی برپا کرده ام و قصد دارم این پوشش ایرانی را به مردم دنیا معرفی کنم با توجه به اینکه این لباس ها بسیار پوشیده هستند آیا خانم غربی هم از آنها استقبال می کنند؟ البته اگر به تاریخ هم توجه کنید غالبا انسانها به ویژه لباس لباسهای پوشیده داشته اند. بنابراین به نظر من این لباس ها مورد پسند همه خانم ها قرار می گیرد. madalla ga kuma wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjama a cikin harshen Hausa. خانم زمانی به شما تبریک میگویم. در این نمایشگاه لباسهای زیبایی به نمایش گذاشته اید. malama zamani ina taya ke murna a wannan baje koli kin zuba tufafi masu kyau متشکرم خوشحالم که از این نمایشگاه دیدن کردید امیدوارم لباسهای ایرانی توجه شما را جلب کرده باشد. نگودی. نای پرین چکی ده کزو دوبا ونم بچه کولی. اینا پاتن ایرانی آوا زاسو برگی که. البته این لباس ها علاوه بر زیبایی برای خانم های با هجاب مسلمان مناسب هستند. کودکی ونن توپاپی گمی که سو sun dace da mata masu saka hijabin musulunci. بله در واقع مشخصه لباس های محلی ایرانی این است که پوشیده و پر از سوزندوزی و هنرهای ظریف دیگر هستند. ای حقیقا یعنی این تفافین گرگاجیا haka suke mai lullube jiki kuma an yi masu aiki da allurar hannu da fasaha تا بله اما قیمت این لباس ها خیلی گران است ای اما پراشن ونن تفافی ندامت حق با شماست علت گرانی این لباس ها این است که پارچه مصرفی آنها نفیس است و سوزندوزی ها با دست انجام می شود. کنه دگست که؟ اما من در شهرهای ایران کمتر این گونه لباس ها را دیدم اما بنگا ایران با همینطور است این طرحی جدید از پوشش محلی و مد روز است هکنی wannan wani sabon salo ne کار شما بسیار ارزشمند است. فکر می کنید بتوانید این لباس ها را به غیر ایرانی ها هم عرضه کنید؟ ای کنکی یه نده اگی ما مدگه. که نزدن چه واگ با ترده ونن تو پاپی که خودنده با ایرانی ها با زی سامو با بله من در کشورهای اروپایی نیز نمایشگاه های مختلفی برپا کرده و قصد دارم این پوشش ایرانی را به مردم دنیا معرفی کنم ای قصاشن توره ما نگودن ندا بچ کلی دبن دبن اینا دا این نونا ما متانن دونیا ونن تپاپی نه ایرانیاوه با توجه به اینکه این لباس ها بسیار پوشیده هستند آیا خانم های غربی هم از آنها استقبال می کنند؟ بسا لعکری da cewa wannan tufafi suna جکی سوسی sosai. ماتا ا a توری البته اگر به تاریخ هم توجه کنید غالبا انسان ها به ویژه خانوم ها لباس های پوشیده داشته اند. بنابراین به نظر من این لباس ها مورد پسند همه خانوم ها قرار می گیرد. للی ادامه که دوبا تاریخی زمه که و مپی یوم متانه مسمم ما ماتا سنه ده کایانه مسور پیجکی سوا حکا اگنی ناوات نن تپاپی زا سامو کربوا دگا دکنم ماتا. Thank you. To madalla an saurari wannan tattaunawa dai kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma malama zamani. A ci gaba da gudanar da wannan Baji koli da malama zamani da kuma sauran masu gudanar da ayyukan ɗinka kayayyaki na gargajiya suke yi a babban ɗakin Baji koli na jami'ar birnin Tehran. Muhammad ya zagaya wasu daga cikin ɗakunan da aka baje irin waɗannan kayayyaki inda ya ga kayan gargajiya da aka kawo daga birane da kuma ƙauyuka daban-daban da ke cikin faɗin ƙasar Iran. Akasarin kayayyakin da ake amfani da su dai a matsayin kayayyaki na gargajiya a Iran sun haɗa da ƙananan huluna da mata ke amfani da su waɗanda suke ɗora mayafi a kansu da kuma kaya waɗanda maza suke amfani da su da suka haɗa da manyan wanduna da kuma manyan riguna. Bayan haka kuma akwai ɗamara ta musamman da suke yi da kuma saka wasu kayayyaki na musamman a yankunan da kurdawa suke zama daga cikin kayayyakin da mata suke amfani da su a wasu yankuna na arewacin iran kuwa har da kaya masu launi daban-daban waɗanda ake gane mutanen arewacin ƙasar iran daga saka irin waɗannan tufafi amma aksarin mutanen ƙasar iran suna amfani da baƙaƙen kaya to wannan shi ne dai abin da ya wakana tsakanin muhammad da kuma waɗanda ya haɗu da su baki ɗaya a baje kolin tufafin gargajiya a jami'ar tehran idan allah kama a shiri na gaba za a je mu ɗauke da wani shirin a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci murin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da waɗanda ma aka ji murinsu musamman malama kudusiyan da kuma muhammad Aminu ibrahim kyawa da ya haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mu na gaba. ɗan ɗakin baje koli na jami'ar birnin tehran muhammad ya zagaya wasu daga cikin ɗakunan da aka baje irin waɗannan kayayyaki inda ya ga kayan gargajiya da aka kawo daga birane da kuma ƙauyuka daban-daban da ke cikin faɗin ƙasar iran akasarin kayayyakin da ake amfani da su dai a matsayin kayayyaki na gargajiya a iran sun haɗa da ƙananan huluna da mata ke amfani da su waɗanda suke ɗora mayafi a kansu da kuma kaya waɗanda maza suke amfani da su da suka haɗa da manyan wanduna da kuma manyan riguna bayan haka kuma akwai ɗamara ta musamman da suke yi da kuma saka wasu kayayyaki na musamman a yankunan da kurdawa suke zama daga cikin kayayyakin da mata suke amfani da su a wasu yankuna na arewacin iran kuwa har da kaya masu launi daban-daban waɗanda ake gane mutanen arewacin ƙasar iran daga saka irin waɗannan tufafi amma aksarin mutanen kasar iran suna amfani da baƙaƙen kaya to wannan shine dai abin da ya wakana tsakanin muhammad da kuma waɗanda ya haɗu da su baki ɗaya a baje kolin tufafin gargajiya a jami'ar tehran idan allah kai a shiri na gaba za a je mu ɗauke da wani shirin a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da waɗanda ma aka ji murinsu musamman malama kudusiyan da kuma muhammad amin ibrahim kyawa da ya haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe a shirinmu na gaba. Kisoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan rastan na atula shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, a kuma cikin sirar Imam Alhassan Almushtaba alaihi salam dan Fatimatu salamun alaiha diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku. A cikin shirmu da ya gabata mun yi maganar dalilan da suka sa sojojin Imam Alhassan alaihi salam suka kasa yakar sojojin Muawiya dan Abu Sufyan. Daga ciki mun bayyana cewa ha'inci da son duniya a cikin sojojin Imam Alhassan alaihi salam ya sa suna son kama shi su miƙa wa mu'awiya don su aminta su kuma wato sami ɗaukaka a wajensa kamar yadda muka ga ɗan ɗan uwan sadu ɗan mas'ud al-thaqafi ya zo yana kwaɗaitar da aminsa sa'ad ya kama imam al-hassan salam wanda yake jinya a gidansa ya miƙa wa mu'awiya saboda ya sami aminci da kuma ɗaukaka mun ji yadda sa'adu al-thaqafi ya la'ane shi ya kuma nisantar da shi yana kuma neman tsanin Allah daga sharrinsa daga ciki mun ambaci yadda mu'awiya ya yada aƙidun ƙarya dangane da banu umayya a sham saboda jahilcinsu ya ƙirƙiro hadisan ƙarya ya jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da taimakon wasu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda suke tare da shi daga cikin wa'annan hadisan da suka kirkiro hadda cewa banu umayya su ne dingin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka cancanci gadonsa wannan aƙidar ta wanzu a ƙasar sham har zuwa lokacin da abul abbas wanda aka fi sani da saffa sarki na farko daga cikin sarakunan abbasiyawa ya kwace iko da ƙasar sham sannan shugabannin manya-manyan ƙabilun da kuma ƙungiyoyi a yankin suka zo masa suna rantse masa da Allah kan cewa ba su taɓa sanin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da dangi wa'anda suka cancanci gadonsa ba in banda banu umayya dangane da wannan ibrahim dan muhajir albajali mutumin kufa ya yi wata kasida yana faɗa a cikinta kamar haka ya ku mutane ku saurara zan baku labarin abin mamaki wanda kuma ya fi ban mamaki abin mamaki daga abdushams wato banu umayya lalle su sun buɗe wa mutane ƙofofin ƙarya a riyawarsu sun gaji ahmadu wato manzan allah sallallahu alaihi wasallam amma banda aminsa abbas ɗan abdulmuttalib sun yi ƙarya na ratse da allah ba mu san shi ba kan cewa ba wanda zai sami gado sai wanda yake kusa malaman tarihi sun bayyana cewa mutanen sham saboda wa'annan hadisan karya wa'anda mu'awiya da abokan aikinsa suka yada a cikinsu suna ganin sarakunan banu umayya sarakunan addinin musulunci ne na gaskiya kuma mu'awiya khalifan allah ne a bayan ƙasa haka ma ɗansa yazid ne wanda ya kashe imam hussein alayhi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a karbala a shekara ta 61 bayan hijira waɗannan al'amura suka sa mutanen sham suke matuƙar biyayya ga mu'awiya na abu sufyan haka ma sauran sarakunan bani umayya da suka zo daga baya har sai da al'amura suka bayyana bayan faɗuwar daularsu kimanin shekaru 80 bayan da mu'awiya ya kafa daular ko kuma ya kwace iko daga hannun imam alhassan salam sannan mu'awiya ya yi amfani da damar da ya samu na biyayya da mutanen sham suke masa ya nesantar da su daga addinin musulunci na gaskiya da gangan yake sabawa shari'a ya kuma sabawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wasu lokutan sannan saboda irin biyayya da mutanen sham suke wa mu'awiya amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam ya yi gurin ina ma da a ce yana da mabiya irin nasa wa'anda ba sa sabawa umarninsa ko kuma ba sa sabawa umarnin shugabanninsu kamar yadda mutanen sham suke biyayya ga mu'awiya har yana faɗawa mutanen iraki wani lokaci ina ma da za a yi musayar ɗaya daga cikinsu da mutane goma daga cikinku irakawa wa'anda ba abin da aka san su da shi sai tashe-tashen hankula da jayayya da shugabanninsu shugabansu yana faɗa suna faɗa sannan mutanen sham kafin shigar su addinin musulunci kiristoci ne ƙarƙashin daular roma ta gabas wacce take jagorantar yankin daga ƙasar turkiya a lokacin don haka sun saba da gwamnati da biyayya ga shugaba da kuma tsarin rayuwa na zamantakewa mai nutsuwa ba kamar larabawa kafin musulunci ba don haka so mutane ne masu sauƙin hali amma ba su da wayo ko kuma dai amfani da hankali a cikin al'amuransu da dama don fahimtar gaskiya dangane da wannan malaman tarihi sun bayyana cewa bayan yakin sifin wani mutumin iraki ya je kasar sham da raƙuminsa sai ya haɗu da wani mutum a birnin damascus wanda ya ce ai raƙumin nasa nashi ne rigima ta tashi tsakaninsu har sai da suka je gaban muawiya mutumin sham ya kawo shaidu kimani hamsin suka tabbatar wa mu'awiya cewa raƙumin wato raƙumin namiji nasa ne sai mu'awiya ya yanke hukunci kan cewa a mayar wa mutumin sham raƙuminsa amma sai mutumin iraki ya faɗa mu'awiya kan cewa ai wannan taguwa ce mace ba raƙumi namiji ba ne amma sai mu'awiya ya ce masa hukunci ya riƙa ya wuce ka mayar masa da dabbarsa a lokacin da aka watse sai muawiya ya aika aka kira mutumin iraki ya zo a lokacin da ya zo sai ya tambaye shi nawa ne kuɗin taguwarka sai ya faɗa masa sai muawiya ya ninka masa ya kuma faɗa masa cewa idan ka je iraki ka faɗa wa aliyu da abu talib salam kan cewa na tanadi mutanen sham kimani dubu ɗari don yaƙarka ba wani daga cikinsu wanda yake iya bambanta tsakanin raƙumi da taguwa wannan ya nuna irin rashin wayewa da kuma fahimtar mutanen sham a lokacin don haka mu'awiya ya yi amfani da jahilcinsu ya yaƙi iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su ya sauya al'amura da dama na addini ya kuma takura wa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mabiyansu ya sunnata kashe su da la'antarsu a kan mimbarorin musulmi na tsawon shekaru kimanin sittin bayan sulhuntawansa da imam alhassan salam kamar yadda za mu gani a nan gaba don haka mu'awiya ya bar su cikin jahilci cikin duhu bayan duhu suna masu ɗinwa a cikin al'amarinsu baya barin wani ya zo ya fahimtar da su ko kuma su su je wani wuri a cikin daular musulunci inda za su gano gaskiyar al'amari su gano ƙaryar mu'awiya da kuma banu umayya gaba ɗaya sai kuma rarraba da haɗin kai a ƙasar sham ba ta da rarraban kai na aƙidu da kuma ƙabilanci wanda ake fama da irinsa a ƙasar iraki da haka su kalma guda ce ta haɗa su ba sa da saɓani a tsakaninsu aƙidar hawarijawa ba ta shigo masu ba haka ma ba sa da matsala tsakanin shugabannin ƙabilu da mu'awiya don yana ba wa shugabannin ƙabilun kurare da suke bukata don su riƙe masa ƙabilunsu irin wannan ne ƙabilun ƙasar iraki suke nema a wajen ahlul baiti alaihi salam inda suka bayyana musu cewa wannan ya saba a adalcin musulunci rabon shugaban kabila shine rabo mabiyansa ba a bashi fiye da rabonsa don haka haɗin kan da aka samu a cikin gida yana daga cikin wato sirrin nasarorin da muawiya ya yi ta samu a kan sojojin imam alhassan salam a wani bangare kuma muawiya ya ƙarfafa sojojinsa ne bayan da ya sami haɗin kai a cikin gida ya sulhunta da daular roma da take makwabtaka da sham a lokacin ya kuma ba wa daular roma kuɗaɗe masu yawa don kada ta yaƙe shi ko kuma ta tayar masa da hankali sannan a cikin gida yana karɓan haraji mai yawa a wajen mutane yana karɓan zakka hatta a cikin kayakin da ba a masu zakka amma mu'awiya yana karɓan zakka kuma yana matsawa kwarai wajen karɓan zakka da kuma haraji muawiya ya tilasta wa mutanen sham ba da abin da ake kira da fatisanci hadayar nirus wanda babu shi a cikin addinin musulunci nirus da ya sabo shekara ce ta iraniyawa da kuma kabilun da suke yankin asiya kamar kurdawa da sauransu musulunci bai san da shi ba ya kuma halatta wasu abubuwan da shari'a ta haramta mai yiwuwa bai san shari'a ta haramta su ba amma sau da dama da gangan yake sabawa addini musulunci yana sane yana sane da matsayinsa wani lokaci muawiya yakan halatta wani abu ko kuma ya haramta shi da gangan don ya saba wa shari'a da kuma sauya wasu al'amura addini da gangan kama daga hukunce-hukunce zuwa ibada da sauransu har ila yau imam al-hassan ya ki mutanen kufa ne bayan sun kashe mahaifinsa amirul mu'minin ali ibn abi talib salam mutum wanda yake rayuwa a cikinsu cikin talauci yana da matukar kokari wajen ganin sun rayu cikin jin daɗi da kuma adalci a cikin su yana rayuwa cikin su kamar rayuwar ɗaya daga cikin su amma sai wasu daga cikin su suka fito suka kashe shi ba tare da ya yi musu wani laifi ba ba tare da ya ɗauki dukiyoyinsu ba ba tare da ya tsokane su ba wannan al'amarin ya bar taɓo babba a cikin zuciyar imam alhassan salam kuma tun lokacin yake taƙa tsantsan da su yake kuma ganin ba su cancanci su zama mataimakansa ba saboda laifukan da suka aikata masa na kashe mahaifinsa wasiyin kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu. Sannan daga ƙarshe idan akwai lokaci za mu jira a masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madala masu sauraro labarinmu na farko a wannan shirin shine dangane da furucin jakadan Amurka na musamman a ƙasar Siriya wato Tom Barak wanda ya bayyana shirin Amurka na biyar dangane da siyasar Amurka a kan ƙasar Iran ya ce ya wargaje bayan rashin nasarar da Amurka ta fuskanta a yakin kwanaki goma sha biyu na watan Yunin da ya gabata. kamfanin dillancin labaran Fars today na kasar iran ya nakalto barak yana faɗar haka a wata hira da ta hada shi da kamfanin dillancin labaran national ta haɗaɗɗen dalar larabawa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata inda barak ya bayyana cewa manufar amurka a yakin kwanaki goma sha biyu da ƙasar iran ba kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ba amma ganin yadda shirin ya lalace amurka ta kasa cima manufofinta a ƙasar iran yanzu kuma sai wasu sabbin dabarbaro saboda ganin mutanen ƙasar iran sun taru kuma sun taimaka wa gwamnatin ƙasarsu su suka kuma hana ta faduwa saboda hare da hamji ƙasar isra'ila da kuma amurka suka kai wa ƙasar sai dai masana da dama suna ganin wannan ba gaskiya ba ne saboda an jima da sanin cewa gwamnatin ƙasar amurka da kuma haramci ƙasar isra'ila suna da shirin kifar da gwamnatin jihuwar musulunci ta iran tun farko nasarar junjiya hali musulunci a ƙasar banda haka a aikace dai gwamnatin ƙasar amurka ta nuna cewa tana son ganin bayan jihuwar musulunci ta iran kama daga juyin mulkin da ta shirya a farko farkon nasarar junjiya hali musulunci a shekara 1980 wanda manufansu ita ce kifar da gwamnatin jihuwar musulunci ta iran jaririya sannan manufar kasashen yamma daga ciki hadda amurka na ingiza saddam hussein ya farwa kasar iran da yaƙi da kuma tallafa masa da makamai a shekarar 1980 wanda kuma suka hada hadda makaman guba ba komai ba ne face don kifar da jumhuriyar musulunci ta iran tun tana jaririyarta amma sun kasa samun nasara har aka kawo ƙarshen yakin bayan shekaru takwas sai kuma yaƙi yaƙen da amurka da ƙawayenta suka cilla a kan yankin asiya ta kudu musamman kan ƙasar afghanistan inda suke nufin ƙarƙare yaƙi yaƙen da ƙasar iran ne mamayar afghanistan a shekara ta 2001 da kuma iraki a shekara ta 2003 da tura 'yan ta'adda zuwa cikin ƙasar syria da iraki a shekara ta 2014 da sauransu duk tare da shirin gurgunta ƙasar iran ce da kuma kifar da ita idan hakan zai yiwu amma ba su sami nasarar haka ba banda haka takunkuma tattalin arzikin ƙasashen yamma musamman amurka sun fara aiki kan ƙasar iran tun bayan nasarar juyin juya hali musulunci a ƙasar a shekarar 1980 tare da dakatar da sayan ɗanyen man fetur na jamhuriyar musulunci ta iran waɗannan takunkuman sun yi ta ƙaruwa da kuma faɗaɗa har zuwa lokacin da suka kai ƙololuwarsu a zamanin shugaba trump na farko wato a shekara ta 2018 kuma a lokacin john bolton mai ba shugaban ƙasar amurka shawara kan harkokin tsaro yana faɗa a wani taro na masu adawa da jumura musulunci ta iran a lokacin kan cewa jumura musulunci ta iran ba za ta ga bukukuwan juyin juya halin musulunci na gaba ba duk wannan ya zo ya wuce ba tare da sun sami nasara ba a bangare kuma gwamnatocin amurka ɗaya bayan ɗaya da suka biyo baya sai da suka yi ƙoƙarin tada rikici a cikin ƙasar iran don kawo ƙarshen gwamnatin jihar musulunci ta iran daga cikin gida kama daga rikicin zaɓe na shekara ta dubu biyu da tara. inda suka yi amfani da 'yan takara wa'anda ba su sami nasara a zaɓen ba wato mir hussein Musa da kuma karubi suka haddasa rikici wanda ba a taba yi wanda ba a taba ganin irinsa ba na siyasa a ƙasar iran da nufin kawo ƙarshen jin musulunci ta iran amma a nan ma suka kasa saboda goyon bayan da mutanen ƙasar iran suke bawa tsarin jimhuriyar musulunci ta iran sannan masa amini wata ba kurdiya wacce ta yanke jiki ta faɗi a ofishin jami'an tsaro masu kula da halaye masu kyau da kuma tabbatar da dokar hijabi a nan birnin tehran shi ma kasashen yamma sun yi amfani da mutuwarta don ta da rikici a ƙasar iran a nan ma ma'aikatan cia na amurka da kuma mossad na amurka isra'ila a cikin gida sun yi amfani da wannan damar don ingiza mutane su kawo ƙarshen jumhuriyar musulunci ta iran amma har rikicin ya lafa ba su cimma a manufarsu ba haka ma rikicin ƙara farashin man fetur a ƙasar iran a wani lokaci a shekara ta 2010 kasashen yamma sun yi kokarin ingiza mutanen kasar iran kan gwamnatin jihuna musulunci ta iran don kawo ta amma sun gaza yin haka bayan dukkanin wannan gazawar ne trump da amince kasar isra'ila suka shiga kai tsaye da manufar kifar da jihuna musulunci ta iran a ranar goma sha uku ga watan yuni shekara ta dubu da ashirin da biyar da muke ciki bayan kashe manya-manyan kwamandojin sojojin kasar kama daga shugaban rundunar irgc shahid manjo janar hussein salami da babban hafsan hafsoshin sojojin kasar wato manjo janar muhammad bakire da babban kwamandan sojojin kare sararin samaniyar kasar da kuma bangaren makamai masu linzami wato manjo janar amir ali haji zade da sauransu a nan sojojin wa'annan kasashen suna tsaman idan sun kashe wa'annan manya-manyan jami'an sojoji za su rikita harkokin tsaron jumhuriyar musulunci ta iran kenan komai zai ruguje amma sai suka yi mamaki a cikin 'yan sa'o'i jagoran juju hali musulunci ya sake mai gurbin wa'annan jami'an tsaron da suka yi shahada na jumhuriyar musulunci ta iran sannan aka fara mai da martani a kan hamshin kasar isra'ila da makamai masu linzami masu karfi da kuma kan amurka daga baya a kan sansanin sojojinta da ke al'udaid na kasar qatar bayan haka ne dai trump ya gano cewa illar da jumhuriyar musulunci ta iran ta yi mata da kuma hamshin kasar isra'ila sun bayyana a fili ga kowa a duniya a sannan ne ya sauya shawara ya kuma bukaci a tsayi da yakin waɗannan dukka shaidu ne wa'anda suka tabbatar da cewa gwamnatocin ƙasashen yamma musamman amurka suna son ganin bayan jumhuriyar musulunci ta iran ne don haka maganar tom barak na cewa manufar amurka a yakin kwanaki goma sha biyu ba kifar da gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran ba gaskiya ba ne sai dai sun kasa samun nasara ne ko a cikin 'yan makonni da suka gabata tom barak da kansa ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka sun yi ƙoƙarin kifar da gwamnatin jimhuriyar musulunci ta iran har biyu inda suka kasa sannan a hali yanzu yanzu ya ce manufarsu ba kifar da gwamnatin jihunan musulunci ta iran ba wannan ba haka ne ba kuma abin da ya tabbata a tarin rikici tsakanin amurka da jihunan musulunci ta iran ya nuna cewa amurka tana da wannan manufar tun farkon nasarar juyin juya halin musulunci a ƙasar iran shekaru fiye da 46 da suka gabata masana dai suna ganin cewa wai amurka ba ta nufin sauya gwamnati a ƙasar iran wannan ba gaskiya ba ce wannan hanya ce kawai ta kaucewa irin koma bayan da amurka ta fuskanta a yakin kwanaki goma sha biyu don iran ta bayyana cewa tana da ƙarfi masana suna ganin rashin nasarar da amurka ta yi a yakin da ita da kasar isra'ila suka kaddamar a kan kasar iran ya kara bayyana cewa al'amura da dama sun sauya a duniya kuma yankin gabas ta tsakiya kafin yakin kwanaki goma sha biyu ba kuma ɗaya yake da yankin bayan yakin ba banda haka matsayin amurka a duniya da kuma matsayinta a bayan yakin ba ɗaya yake ba saboda yadda amurka take kallon iran bayan yakin ba kuma haka take kallonta a bayansa ba amurka ba ta tsammanin kasar iran tana da ƙarfin jurewa farmakin da ita da hamji ƙasar isra'ila suka kaiwa ƙasar iran a cikin watan yuni da ya gabata ba su ne suka fara yakin amma kuma su suka buƙaci a tsaida buɗewa juna wuta bayan da suka ɗanɗani wutan makamai masu linzami na ƙasar iran kuma suka ji zafin sa don haka bayan wannan yakin sun tabbatar da cewa makomar yankin gabas ta tsakiya kuma ba a washington ake fayyace shi ba sai dai a filin daga ne a ƙasar iran. a wani labarin kuma majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci gwamnatin ƙasar amurka ta kawo ƙarshen takaita zirga-zirgar jami'an diplomasiyyar jimhuriyar musulunci ta iran da ke birnin new york farhan haq mataimakin kakakin majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa gwamnatin amurka ba ta da haƙƙin takaita zirga-zirgar jami'an diplomasiyyar ƙasar iran a birnin new york saboda su ma jami'an diplomasiyya ne na majalisar ɗinkin duniya kamar kowace ƙasa don haka a bisa yarjejeniyar da aka cimma da ƙasar amurka tun farkon kafa majalisar ɗinkin duniya a birnin new york amurka ba ta da hurumin takaita ayyuka ko zirga-zirgar jami'an diplomasiyya na majalisar ɗinkin duniya na kowace ƙasa wacce ta kasance memba a majalisar ɗinkin duniyar hak ya ce matsayin majalisar ɗinkin duniya ita ce duk ƙasar da ta yi rijista da majalisar ɗinkin duniya to dole ne amurka ta bar jami'an diflomasiyyar su gudanar da harkokinsu na rayuwa a cikin ƙasar ƙasar iran ce ko wata ƙasa kafin haka dai jumhuriyar musulunci ta iran ta zargi gwamnatin ƙasar amurka da takurawa jami'an diplomasiyar ƙasar ta wa'anda suke aiki da majalisar ɗinkin duniya a birnin new york tare da ƙorafi kan cewa gwamnatin amurka tana sanya shinge da kuma takunkumai na zirga-zirgar jami'ar diplomasiyar kasar a cikin birnin new york majiyar gwamnatin kasar iran ta bayyana cewa gwamnatin kasar amurka tana takurawa jami'an diplomasiyar kasar iran a birnin new york daga ciki hada hana su zuwa sayayya na bukatun yau da kullum iran ta bukaci majalisar ɗikin duniya ta tabbatar da cewa gwamnatin amurka ta ba wa dukkanin Jami'ar diplomasiyar kasar wa'anda suke aiki majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar wa amurka da cewa yin haka da take yi sabawa yarjejeniyar samar da cibiyar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ne kafin haka dai a watan satumban da ya gabata jakadan ƙasa iran a majalisar ɗinkin duniya amir hussein irabani ya kai karar amurka a gaban majalisar ɗinkin duniya kan yadda ta takaita zirga-zirgar shugaban ƙasa masud pezeshkian da kuma ministan harkokin wajen kasar abbas arakci a birnin new york a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na tamanin. labarin ya ƙara da cewa bayan da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta kafawa jami'an jakadancin ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya doka ta fita daga gidajensu don sayayya a cikin unguwar manhattan na birnin new york sai tare da shaida mata kwanaki biyar kafin su yi haka labarin ya ƙara da cewa jami'an diplomasiyar ƙasar iran sukan fita zuwa manya-manyan shago bankuna ko kasuwanni da ke birnin new york wanda suka hada da costco wanda suke sayar da kayaki masu yawa a kan farashi mai rahusa jami'an diplomasiyar kasar iran dai sukan ɗauki hankalin kafafen yada labarai a amurka a duk lokacin da suka je birnin new york saboda abubuwan da suke faɗa a majalisar ɗinkin duniya masu jan hankali sannan jami'an tsaron amurka da kuma wani lokaci har da 'yan jaridu sukan bi jami'an diplomasiyar kasar iran zuwa wasu wurare a cikin birnin new york wani lokaci har da kasuwanni don gani da kuma ba da rahoton abubuwan da suke saya a ɓangaren ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka kuma tana cewa gwamnatin kasar ta sanya wa kasar iran takunkuman tattalin arziki don haka sun sanya wa jami'an a kasar iran da suke birnin new york saboda wa'annan takunkuman don haka ba su da 'yancin sayan abin da suka ga dama a cikin kasar amurka a yayin da mutanen kasar iran ba sa samun wannan damar labarin ya ce ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka tana kula da hatta asusun ajiyar kudaden jami'an jakadancin kasar iran wanda suke aiki a majalisar ɗinkin duniya a birnin new york labarin ya kara da cewa tun bayan kama jami'ar dimulawasiyar ƙasar amurka wa'anda ɗaliban jami'o'i a nan teran suka yi a shekarar 1980 gwamnatin ƙasar amurka ta takaita fitan jami'ar Diplomasiyar ƙasar iran a birnin new york zuwa mil 25 kacal daga cikin cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york labarin ya ƙara da cewa a wasu lokutan 'yan sanda a birnin new york ne suke kubutar da jami'ar Diplomasiyar ƙasar iran daga hannun iraniyawa 'yan adawa da jimurar musulunci ta iran da ke birnin new york idan sun shiga gari don wata bukata ko kuma sayayya sannan a baya bayan nan gwamnatin shugaba trump ta takaita hatta abinda jami'ar diplomasiyar ƙasar iran za su saya a birnin new york a cikin unguwar manhattan a lokacin da suke zama a cikinsa banda haka gwamnatin amurka tana ɗora wa jami'ar diplomasiyar ƙasashen cuba siriya da kuma koriya ta arewa iri wa'annan dokoki a wasu lokutan a shekara ta 2019 dai gwamnatin trump ta takaita zirga-zirgar jami'ar diplomasiyar ƙasar iran tsakanin cibiyar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york da ofishin jakadancin iran a majalisar ɗinkin duniya da gidan jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya da kuma zuwa tashar jiragen sama na jf kennedy da ke birnin new york kacal To masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau labaran namu zai shafi yanayi ne. sannan kuma mu kawo muku wasu daga cikin labaran noma daga najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana an bayyana cewa shekarar bana ta 2025 mai karewa tana a matsayin wacce aka fi yin zafi a cikin shekaru masu tsawon gaske saboda gurbata da kuma sauyin yanayi cibe take kula da sauyin yanayi ta tarayyar turai ce dai ta bayyana cewa ɗumamar da yanayin duniya ya yi daga watan janairu zuwa nuwamba ya kai daraja ɗaya da ɗigo arba'in da takwas a cikin ɗari idan a kwatanta da zamanan da suka rigayi sauyi ko kuma juyin juhalin masana'antu kamar yadda ake bayyana zamanin da aka fara samar da masana'antu a duniya yammacin turai bayanin ya kuma ambaci cewa shekara ta 2023 ce ta biyu wajen tsananin zafi bayan wanda aka ji a cikin shekara ta 2024 dr samantha bagis wacce ita ce mataimakiyar cibiyar da take kula da sauyin yanayi na turai ta bayyana cewa a cikin watan nuwamba darajar dumaman yanayin duniya ta yi koli inda ta kai daraja ɗaya da ɗigo hamsin da hudu cikin ɗari fiye da zamanin da ya gabaci juyin masana'antu a cikin bayanai na wata-wata da wannan cibiyar ta yanayi a turai take fitarwa ya kunshi cewa watan da ya shuɗe na nuwamba shine na uku wajen zafi a faɗin wato duniya kuma yankuna irin su arewacin Kanada da daskararren tekun arewa zafinsu ya fi tsanani har ila yau a cikin kwanakin da suka gabata an ga wasu ibtila'o'i na ɗabi'a da suka hada da mahaukaciyar guguwa da ambaliyar ruwan sama da suka haddasa asarar rayuka a kudu da gabashin nahiyar asiya kamar yadda wannan rahoton ya bayyana karuwar ɗumamar yanayi yana da alaƙa ne da fitar da gurɓatacciyar iska da ɗan adam yake yi ta hanyar ƙona man fetur da dangoginsa da kuma sinadarorin da ake amfani da su a aikin gona da manyan kamfanoni dr samantha bagis ta kuma ce abubuwan da suke faruwa a cikin ɗabi'a suna nuni ne da yadda sauyin yanayi yake tafiya a cikin sauri da handari, kuma hanya ɗaya da za a yi amfani da ita domin shawo kan wannan matsalar ita ce takaita amfani da sinadarorin da suke ƙara ɗumamar yanayin duniya tun da aka yi yarjejeniyar kare muhalli ta paris ana ci gaba da fuskantar kalubale mai girma ta ɗumamar yanayin duniya masana sun ce samuwar karuwar amfani da hanyoyin makamashin da baya gurɓata yanayi ya ɗan taka rawa kaɗan wajen rage ɗumamar yanayin duniyar iya gwargwado. wannan yana nufin cewa idan za mai da hankali a kan amfani da hanyoyin samar da makamashi da ba man fetur da dangoginsa ba ko kuma gawayin kwal da dukkanin wasu sadarori na makamashi masu gurɓata yanayi to tabbas za a samu raguwar yadda duniya take ƙara ɗumi cibiyar da ke kula da sauyin yanayi ta duniya kuwa cewa ta yi shekaru na 2015 zuwa na 2025 sun shiga cikin shekaru 11 mafi zafi a duniya tun daga shekara ta 1850 babbar sakatariyar wannan cibiyar silicit savolo ita kuwa cewa ta yi a karkace ake tafiya a duniyar nan idan ana maganar yarjejeniyar paris ne ta kuma yi gargaɗi akan wani hatsarin da yake tafe dangane da sauyin yanayin da zai shafi tattalin arziki da kuma sauran ɓangarori na cigaba, musamman ma dai ci gaba mai ɗorewa wanda shiri ne na majalisar ɗinkin duniya duk da wannan barazanar da ake fuskanta kuma ake gani ƙururu a yau da kullum wadda ɗumamar yanayin duniya ne ke haddasa ta kuma a kowace rana ƙaruwa yake yi sai dai duk da haka an gajiya wajen samun matsaya wace ɗan adam zai rage ɓarnar da yake yi domin wato rage wannan matsala da ake fuskanta hatta a taron da aka yi na kwanakin nan a brazil akan muhalli na majalisar ɗinkin duniya an kai goro an kai mari amma kasashen da suke fitar da albarkatun man fetur da dangoginsa da sauran ma'adanai masu gurɓata yanayi kamar kwal ba su cimma wata matsaya ba hatta a bayanin bayan taro ma ba a ko ambaci sunan man fetur da dangoginsa ba balle kuma sauran sadarorin da suke fitar da gurɓatacciyar iska a cikin yanayi da hakan ya bakanta wa ƙasashe da dama musamman masu tasowa waɗanda suka fi fuskantar sakamakon wannan matsala da ya sa taron ya zama amfaninsa kaɗan ne to idan muka dawo nan iran akan wani batu wanda ya shafi wato sauyin yanayi a cikin kwanaki da suka bata ko a ce a shekarun bayan nan a iran an fuskanci sauyin yanayi a wasu sassa musamman tsakiyar kasar da suka hada da tehran inda yawan saukar ruwan sama ya ragu da hakan ya sa aka samu matsala ta zo a gani ta yawan ruwan da ake tarawa a cikin madatsan ruwa sai dai wannan ba yana nufin cewa kamar yadda wasu kafin watsa labaru na waje suke watsa ba cewa babu ruwa a tehran a hakikanin gaskiya matsalar ruwa wanda ke birnin tehran ba ba zai iya sanin da akwai ta ba domin akwai matakai da dama da ake ɗauka da suka hada da ɗauke ruwan na wasu 'yan mintoci in ya yi tsanani sa'a ɗaya kuma ba a ko'ina ba misali idan za a ɗauke a wata unguwa akan sanar kafin a wato kafin a ɗauke ɗin sannan kuma baya wuce lokacin da aka ƙayyade yake dawowa sannan kafin hakan ta sake maimaituwa sai an yi wata da watanni. to a ƙarƙashin lalubo mafita da hukuma take yi a nan iran ministan makamashi ya tsaya gaban majalisa ce iran tana da sanayya da ilimi na samar da hadari domin yin ruwan sama ministan makamashin na iran abbas ali abadi ya bayyana cewa a halin yanzu iran tana da ilimin aikewa da sinadarori a cikin sararin samaniya da za su samar da hadari da yin ruwan sama ministan makamashin na iran wanda ya gabatar da jawabi a gaban majalisar shawarar musulunci ta kasar a ranar talatin nan mai wucewa ya ce aiki da aka yi a tsakanin gwamnati da majalisar shawarar musulunci ta iran da kuma cibiyoyin ƙwararru shine sa aka gai ga samar da hukumar da take sanya idanu akan sauyin yanayi wanda ke iya samar da hadari da kuma yin ruwan sama ministan ya yi ishara da cewa an bi wasu matakai ne guda hudu domin cimma wannan ci gaba da aka samu na farko dai shine amfani da na'urorin rada domin bin diddigin yadda yanayi yake sauyawa a cikin sararin samaniya na biyu yin kere-keren wasu na'urori da suka hada da injin samar da makamashi mai karfin gaske sai kuma wasu fitilu da za su iya harba sanadarori na sanyi da zafi a sararin samaniya da kuma jirage marasa matuki na musamman da su ma ake amfani da su wajen wato harba waɗannan sanadarorin a sama bugu da ƙari ministan makamashin na iran ya ce an kafa cibiyoyi guda goma sha biyu a faɗin ƙasa domin sanya idanu a kan yadda yanayi yake tafiya wanda yana cikin mafi ci gaba da ake da shi a wannan yankin to baya ga wannan mataki iran tana ɗauka wasu matakai domin warware wannan matsalar inda aka fara aikin jawo ruwan sama na teku wato daga tekun oman zuwa tsakiyar ƙasar domin ganin cewa an wadata wannan yanki da ruwan sha bayan an tace shi ta hanyar amfani da ilmomi mabambanta to daga batun yanayi za mu nufi batun wato da ya shafi noma da matsalar tsaro da ta'addabi najeriya inda 'yan boko haram suka yi garkuwa da wasu manoman albasa da suke tsaka da ruwa a wata gona a borno rahotanni da kafafen watsa labaran najeriya su rawaito cewa 'yan bindiga sun kai hari a kan wato baburansu inda suka tarar da wasu manoma suna baiwa albasa ruwa tare da garkuwa da su wannan lamarin dai ya faru ne bayan da rundunar sojojin najeriya ta yi nasarar dakile wani hari da 'yan bindigar suka kai a garin izge a ƙaramar hukumar goza rahotannin sun bayyana cewa 'yan bindigar sun kai harin ne dai a ranar asabar da misalin sha ɗaya na dare an yi ba ta kashi sosai da 'yan bindigar da rundunar sojojin najeriya tare da haɗaɗɗiyar rundunar ta wato civilian gtf da maharba wajen daƙil harin sai dai babu wani cikakken bayani game da abin da ya faru saboda matsala da ake fuskanta ta wato network kwana biyu kafin lokacin maharan sun kuma yi ƙoƙarin kutsawa ƙaramar hukumar chibok da ke jihar ta borno ɗin sai dai kuma rundunar sojan najeriya ta yi nasara wajen su. to a can jihar jiga kuma mutane shida ne suka samu rauni a wata gama tsakanin manoma da makiyaya akalla mutane shida aka ce sun sami rauni a yayin wani mummunan taho gama da aka yi a tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyen kangire da ke karamar hukumar birnin kudu a jihar jigawa mai taimakawa shugaban karamar hukumar birnin kudu kan harkokin yada labaru isa kafanini ya tabbatar da faruwar lamarin a ranar asabar a cikin wani jawabi da ya wallafa a shafin facebook a cikin jawabin ya ce rikicin ya faru ne lokacin da makiyayan suka kutsa gonakin mutane wanda ya jawo suka lalata musu amfanin gona da kuma hakan ya sa manoman suka yi taho mu gama da su mr fanini ya ce shugaban karamar hukumar ya shirya taron zaman lafiya a ranar litinin a tsakanin bangarorin biyu ya ce manufa taron dai shine dawo da kwanciyar hankali da wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'ummar kangire to ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare baki ɗan mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Yeah. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.